wasan da ake bugawa na gasar cin kofin tarayyar nahiyoyi wato fifa confederation cup na shekara 2017 wanda yake gudana a can kasar rasha a matakin wasan rukuni zagaye na uku a ranar asabar da ta gabata kasar mexico a rukunin a ta lallasa mai masaukin baki kasar rasha da kwallaye biyu da daya yayin da kasar new zealand ta sha kashi a hannun kasar portugal da kwallaye hudu da babu a rukunin ba kuwa a jiya lahadi 25 ga watan yuni na shekara 2017 kasar chile ta tashi kunnen doki daya da ɗaya tsakaninta da kasar australia germany ko ta lallasa kasar kamaru ne da kwallaye uku da ɗaya bayan kammala wasan a matakin rukuni ga yadda jadawalin teburin yake a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal take jan rukunin da maki bakwai yayin da mexico take mataki na biyu da maki bakwai ita ma kasar rasha mai masaukin baki tana mataki na uku ne da maki uku ne zealand tana mataki na hudu ba tare da maki ba a rukunin ba kuwa kasar germany tana mataki na daya da maki bakwai yayin da kasar chile take mataki na biyu da maki biyar sai kasar australia take mataki na uku da maki biyu kasar kamaruko tana mataki na hudu ne da maki daya bayan kammala gasan kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal ita ta ja ta samu nasara da ita da kungiyar kwallon kafa na kasar mexico a rukunin a rukunin biyu kuwa kasar germany da chile suka samu nasara ranar laraba 28 ga watan yuni na shekara 2017 za a buga wasan kusa da na kusa da na karshe inda kasar portugal din za su fafata da kasar chile a ranar alhamis kuwa kasar germany za su fafata da kasar mexico a ɗaya bangaren na gasar cin kofin kasashen nahiyar turai na 'yan kasar shekara 21 yufa na shekara 2017 wanda ake yi a can kasar poland inda kungiyoyi kasashe 16 suke fafatawa a tsakaninsu a bangaren zagayen wasan rukuni inda a ranar juma'a da ta gabata kasar sabiya ta sha kashi a hannun kasar Spain da kwallo ɗaya mai ban haushi. Macedonia ko yan kasa da shekara 21 su ma ba su ji daɗi ba hannun Portugal da kwallaye 4 da biyu yayin da ranar Asabar 24 ga watan Yuni na shekara 2017 kasar Italy yan kasa da shekara 21 suka samu nasara akan kasar Germany da kwallo ɗaya mai ban haushi. Chess Republic kuwa ta ji daɗi ba hannun Denmark da kwallo 4 da biyu. Idan muka leka bangaren sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta amince za ta sayar da dan wasan bayan ta Alexandros dan shekara 26 da haihuwa wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea akan kuɗi fam miliyan 61 kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Manchester City suna duba yiwuwar musanyen 'yan wasansu tsakanin dan wasansu Alex Sanchez na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Sergio Aguero na Manchester City. Manchester United na gab da sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai suna ne Manje Matic dan shekara 28 a karshen satin nan har ila yau kungiyar ta Manchester United na dab da sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Roma mai suna Rajda Mangola. shi kuwa ɗan wasan kasar Portugal Renato Sanchez ɗan shekara 19 da haihuwa na wanda yake kungiyar kwallon kafa ta baya Munich ya nesanta kansa ne bisa zargi da raɗe raɗin da ake na cewa zai koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda dan wasan ya ce yana nan a kungiyarsa ta baya Munich ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta karyata daɗe raɗin da ake yi a kafan sada zumunci na cewar real madrid ga manchester united na zawarcin mai tsarara garta donan roma kungiyar ta ce a yanzu haka ma tana shirin sasanta da dan wasan don ya ƙara kwantiraki a kungiyar Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Anthony Martial dan shekara 25. Real Madrid na dab da sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Monaco mai suna Mbappe dan shekara 18. Huta lafiya.